kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da saduwa a filin da rashin ta yi. Assalamu alaikum. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakon namu Alhaji Sa'idu Abdullahi a kantar janar na jihar Neja. Makon jiya ya kare da ya mana bayani akan yadda jiharsa za ta yi amfani da nasu kason daga naira biliyan 500 na taimakawa matasan Najeriya da gwamnatin Buhari ta shirya. Yau, mun ci gaba da firar da wannan tambaya da na yi masa. A matsayinku na jiha, yau a ce gwamnatin tarayya ta daina ba kowace jiha kuɗi mm. ina naija ta tsaya to abubuwan da muke yi kenan muke lura da shi to shi yasa yanzu ga muka komo muka yi tunani ainihin abubuwan da muke samu na haraji yanzu an sa kwamiti su ƙara bincikawa wasu abubuwa wanda yake ba gaskiya ba ne a duba su wasu kuɗaɗe wanda yake dama ba a damu da su ba yanzu duka ne kowa ya kawo su a asusun gwamnati kamar yadda kowa zai shine muke it comes to maganan gada muke na single treasury account da kowa yana samun kuɗin shi shine yake samun kuɗi ya kashe abin da yake so ya kashe sannan kuma ɗan ƙaramin da muke samu daga gwamnati tarayya ya kuma ce a yi masu wani abu to yanzu duk wani kungiya duk wani ma'aikata duk wani abin da ke samun kuɗi dole ne ya zo asusun jiha a duba a gani menene kuke so ma tukun in ma abin da ka kawo din ya fi karhin abin da kake so sai a duba daga wani fanni ma sai a ƙara maka in kuma abin da ka kawo hakan ga ya fi karfin abin da kake so kingin abin da kake so a baka kingin kuma a ɗauka a kai wani waje saboda jiha ta ci gaba to abin da muke ciki kenan duk wasu west haka nan wasu batanci da ake da kuɗin gwamnati da sauransu duk za su zo su kau sannan kuma za ka duba ka gani wasu abubuwan da ake samun kuɗin gwamnati din kamar ka je kotu ka a ce za ka anshi kalar shan age ne ka a rubuta maka naira biyu to za ka gani ko kuɗin da za ka ba wanda zai rubuta abin za ka ba shi wajen ɗari biyu ko ɗari uku amma shi sai ya zo ya rubuta ɗari biyu to duk irin wa'in abubuwa an sa kwamiti duk ya duba su abu a kawo su daidai da yanayin zamani saboda yanzu muke bukatan kuɗi saboda a yi jama'a aiki kuma dole ne kowa ya san abin da ke faruwa saboda akwai alkawari da aka yi kuma dole a cika alkawari ma jama'a Niger saboda ci gaban ƙasa da kuma baya ta kyau. To amma kuma ina son na ji takamaimai musamman ma don amfanin masu sauraron mu da kuma taimaka ma mutane da suke son su tashi su nemi nasu kamar wakar shata kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku nemi na kanku gama kowane gumi na yake ce akwai hanyoyi da ku ƙara yanzu da za ku harzuka mutane kowa ya tashi ya nemi gumin shi to ka su sha'anin mu na Niger yanayi duka gaba ɗaya ba zai wuce aikin noma ba to shi yasa ainihin noman rani duka dam dam da muke da su shiyoyin kwantagura da sauran wajaje duka za a gyara su saboda mutane su samu abin da za su yi na noman rani su yi noman rani kaga in suna noman rani damana da rani duk suna ciki dam dam na duk za su yi amfani da shi suna ci abin da za su yi su sayar su maci ci da iyalinsu banda wannan ah, muna so kuma duka kamar wanga kungiyoyi da ake yi da kuma mutane small scale industry sakanan nan wanda yake ya kawo plans da zai na shanin ci gaba na kasuwanci shi ma ya kamata a taimaka mashi maybe za ka gani yana da hazaka abinda kawai ke matsala gare shi shine dan kuɗi kaɗan wanda yake zai amfani da shi ya sayi ko kuma ya juya wani shine kawai matsalan shi to wayannan da muke gani suna da hazaka kuma kuɗi kaɗan suke da shi da sauransu gwamnati za ta taimaka shi shine amfanin tallafi da gwamnati za ta kawo na daga tarayya mu kuma mu zama mu yi ankorin ɗin shi daga nan a ci gaba a ba jama'a saboda kowa don in kowa ya dogara da kanshi in kowa yana da abin yi matsaloli duk za su kawo ko kuma za su ragu in mutane suna da abin yi wanda yake zai ci abinci da shi ya abin ga ba ruwan shi da wasu abubuwa da ke faruwa a gobe amma in mutum yau ya tashi bai ma san abin da zai ci ba bai ma san aikin da zai yi ba bai sai kaga matsaloli sun yawa da eh, da sauransu so gwamnati ta lura da wannan muna so mu rage wannan aikin banza din da kuma zaman banza mutane su samu abin yi saboda a samu zaman lafiya da kuma karin yalwantar arziki idan na tuna da neja na neja yawancin ƙasar neja ƙasar shinkafa ce hmm, gaskiya ne banda shinkafa kuma sai doya na'am eh haka ne to kuna da waɗannan abubuwa guda biyu hmm. da wurare kalilan ne a arewacin najeriya eh. da suka za su fi ku gaskiya ne to ina kun hankalin gwamnati ya koma kan waɗannan ana batun noma wani son ji ne shin kuna iya ce da kasar gaba daya in Allah ya so magana ka gaskiya ne Salisu wato maganan ga da muke yi mutane ma gaba daya ba ma gwamnati ba in ka duba inda ake noman shinkafa yanzu kowa ya tashi tsaye ni kaina na shiga shiyoyin ba dagi da su naga abubuwan casan shinkafa kala kala mutane na sauwa so da in sun yi shinkafa nan su cashe da kansu su sa ta a jikka su yi bagin din kamar kaso caroline so mutane da yawa sun tashi tsaye to me yasa wannan abu ya faru saboda wahalhalu da mutane ke ciki yanzu mutane sun sa a ah, to ya ma za mu tsaya ne mu ce muna kwangila ina kwangilan yake ina kuɗin za a bada kwangila bancin ga mu da aiki nan da mu ga shi ga gidanka nan bayan gidanka ga za ka noma shinkawa da na abubuwa duk an basu saboda me sai a je a samu kwangila aikin baza a je a yi menene to yanzu duk babu su tunda babu wa'innan ayyuka din to mu dawo abin da yake dama shine dahira saboda haka kowa yanzu ga ya dawo ya kuma koma abubuwan nan da ya saba yi da ya san cewa yanzu su ne muhimmanci akwai wayanda suka sai injunan shinkafa da na wanda shinkafa kala kala ga sunan da wannan zai nuna maka cewa mutane sun dawo da ka ba da lokaci kalilan insha Allah ba ma abin da za mu ci ba sai an kai waje in Allah ya so shi ne yake yara gumi na nake ci idan ka mutum yana zanna tsaf kuma yayi nadi ya zanna hayya banka fara alkyaba ya fila filan ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ci kayan yara gumi na nake ci yaro wani kira za ka yi ma matasan neja a kan su tashi su tanada ma kansu eh, to um, lallai kiran da zan yi ma matasa shine yanzu dai sun san abin da ke ciki yanzu komi ya canza kuɗi da ake samu yanzu yanzu babu su shi sa ma mai girma gona yanzu za ka gani inda ake interlocking gami na wani lokaci ya yiwo ne saboda matasa da ke zaune ba su aikin komi saboda a koya musu wannan aiki sannan kuma su samu abin yi a maimakon zaman banza a lokacin da suke wa'in aiki za su samu abin yi za su samu abin da za su ci za su kuma iya wannan aiki ko ba ga aiki din zuwa gaba kaga su ma kansu sun koyi wannan aiki za su iya ci gaba da shi to saboda haka ina kira ga dukkan matasa su koyi abin yi su koyi sana'an yi kuma Allah ya so in suka biyo ta sha'anin aikin gwamnati da true small scale industries uh, enterprise uh, abin gamu za a taimaka musu to maimakon ka zauna kawai wanga ya zo ya ce ka ce ya baka naira goma wanga ya zo ya ce ka bashi eh, abin nan to ina ganin wannan lokaci ya wuce ka samu abin yi in ma taimaka maka za a yi a taimaka maka sai kai ma ka dogara gashi dogara gare ka kai ma za ka taimaki wani sannan kuma naija za ta yi alfahari da kai sannan arzikin kasa zai zai yalwanta to tunda ka ka ce matasa su tashi na'am su su yi sana'a na'am sana'o'i nawa gwamnatin Niger na'am ta ƙirƙiro da za ta tsaya ta ce aje a matasa su zo a koya masu e to malam salisu wato za ka duba yawancin sana'o'in ma na nan mu dai inda muka hito ne da kamar yadda na gaya maka ne ibin a gwaunance hakan ga saboda abubuwan da muke da mun batta da shi saboda ana zuwa abuja ana karɓo kuɗin gwamnati kawai na wanda ake rabawa ainihin abubuwan da muke yi da mu manta da shi saboda haka sana'o'in da muka san su wanda ke birkila da ke ayyukan hannu da ke duk wasu sun bashi an zo kawai an koma ana siyasa ana bin a samu kwangila ana so a abin to dole wa'in ga abubuwa ba su yi wa an san ku da tukwane irin na Eh, hajiya kwali hajiya ladi kwali duk ina suke yanzu <laughs> duk suna nan dole a koma wajen su tunda da dama an iya su dole a koma ai nake gaya maka aka ce wuya ka sa a duba baya to saboda haka na yanzu inda muka shiga ciki kowa ya kamata ya koma ya duba rutu din shi wa'in can da suke iya tukwane dole su koma wa'in masu noman shinkafa dole su koma masu noman gero shiyoyin babban rami da sauransu zaka in ka duba an ƙara abin ibin sha bota ma ainihin wanga man kwara dinga Eh, man kaɗe his excellence ya ji ya buɗe wannan ashiyoyin tun gamawa saboda in sun akwai wanda za su koya masu yadda za a tace shi wanda har ma za su iya kaiwa kasashen waje to ina ganin kowa yanzu ya kamata ya in ya zo da abin yi gwamnati a shirye yake ta taimaka mashi saboda kowa ya samu abin yi kuma gwamnati ta samu zaman lafiya mutane kowa ya zauna lafiya don sai da kana da abin da zaka ci kowa zai zauna lafiya in babu abin ci yau za ga rikici ma yau na gobe daban yau na yau daban kai kake rike da kuɗin jiha akwai wata shawara da za ka ba mahukuntan neja eh, na, taimak musamman shi gwamna eh. ya kamata ya ƙara yi eh, to um, haɓaka tattalin arzikin jihar aiki na na ajiya ne kuma mu ba da shawara yadda ya kamata gona ya yi nashi budget, budget kuma house of assembly in sun sa hannu kaga dole ne a bi a kashe ba sa hannu ba an sa hannu to amma in aka sa hannu ka san kudaden da za su zo ciki abubuwan da za mu samu daga gwamnati tarayya da wanda za mu samu a kudaden shiga yanzu duk sun ja baya to dole ne mu a ganin mu dole ne mu damu saboda in ba mu samu kuɗi ba bayan da za a yi a cika wa'annan buri to dole ne harkoki wanda yake ma da mun bar su kamar yadda na gaya maka da akwai ma'aikatu da yawa da ke karban kudaden gwamnati kawai dai sai dai su kashe su kawai kuma wa'annan ma'aikatu din ga sunan an yi su a budget kuma za a biya albashinsu za a biya kuɗaɗen gudanarwansu da sauran amma kuɗin da suke samu na shiga sai ka ga suna kashewa abinsu to gwamnati yanzu ta ce ba ta yi da wannan ba in ka samu kuɗin shiga dole ne ka kawo shi asusun jiha a gani abin da za a yi da shi a duba a gani meye budget ka meye eh, ainihin ma'aikatanka abin da za su samu meye ayyukan da za a yi maka a ɗibi kuɗin nan cikin baitul mali a yi maka ina ganin shi ne ya kamata a dage a yi saboda mu samu maslaha To mun gode da waɗannan bayanai. Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sa'idu Abdullahi a kantar janar na jihar Nejan Najeriya, da cewa Hero diodune wanda ya shirya mana sauti, da sauran abokan aiki. nisa lugarba Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.